ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل Ya ku mutane, wannan mai waɗancan siffofi shine Ubangijinku, ba ku da wani Ubangiji ba shi ba, babu abin bautawa da gaskiya wanda ba shi ba, shi ne mai samar da dukkan komai, ko bauta masa shi kadai, shi ne wanda ya cancanta da bauta, kuma shi mai kiyaye dukkan komai ne.